أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم assalamu alaikum wa wa wa الله a har yanzu a cikin wannan littafin na madarijus saliki babin da yake magana a kafin da ya shafi wato yarda wanda a cikin gabobin karatun da malam ya kawo ya kawo gaba da take magana a kan abin da ya shafi abubuwa waɗanda suke marasa kyau ko munana abubuwa ma'ana abubuwan da Allah ke halittansu duk da yake in an kalle su ta wani bangare za a ga cewa abubuwa ne na shari da barna to amma kuma yana ta wani bangaren an kalla kuma akwai hikimomin Allah cikin yin wannan abubuwa wanda daga cikin bayanai na baya da ya gabata shine kamar misali abin da ya shafi halittar iblis ai Allah ne ya halicce shi kuma amma yana da barna da sauransu to amma akwai hikimar Allah madaukakin sarki cikin haka shine wasu bayi da yawa za su shiryu ma'ana ta wajen saba ma iblis haka nan in ba dan samun iblis in baki da wasu hikimomin na Allah madaukakin sarki ba za su bayyana ga bayin Allah ba to amma kuma Allah madaukakin sarki yana da hikimar sa cikin duk abin da yake yi kuma malai yana da tabbatarwa da cewa ba dole <clears throat> duk abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi ba ko kuma Allah madaukakin sarki ya kudirta shi bai zama cewa lallai Allah yana son wannan abu wannan baya zama tilas akan Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki yakan iya samar da abu kuma ba dan yana kaunar wannan abun ba kamar yadda Allah ya samar da ma'ana iblis da abubuwa na sabo wanda kuma Allah madaukakin sarki bai kaunar masu sabo bai kaunar kuma masu saba mishi amma Allah ne mafarin wannan abin shi ya samar da su saboda wasu hikimomi nashi wanda shi kadai ya bar kansa sani sai kadan da yake sanar da wasu daga cikin bayinsa to har yanzu akan wannan gaba din malai yake cewa idan mai tambaya ya sake tambaya yace fa hal yumkin wujudu tilkal hikam biduni hadhihi al asbab shin waɗannan hikimomin da ake cewa na Allah ne ma'ana da suke bayyana ta hanyar wasu dalilai ya ce idan mai tambaya da zai yi tambaya ya ce shin wannan hikimomin na Allah suna iya samuwa ba tare da waɗannan dalilan ba ko dole sai da wannan dalilan malam ya ce wannan tambaya ce wacce take mara kyau a tacciya ya ce su su'alun babu in huwa fardu wujudin manzumi biduni lazimihi kafar kam ya ce wannan tambayar kamar mutumin da zai ce shin za a iya samun ɗa tare ba tare da uba ba ko za a iya samun motsi ba tare da mai motsawan ba ko za a iya samun tuba ba tare da mai yin tuban ba ya ce kamar yadda wannan ba za su samu ba haka na waɗancan ɗin ba za su samu ba ya ce idan kuma mai tambaya ya sake yin tambaya cewa to idan waɗannan dalilan ma'ana suka zamanto su ake nufi sannan kuma da abin da suka kunsa na hikimomi to shin wannan yana nuna cewa ta wannan bangaren tunda sun kunshi wasu hikimomi Allah ya yarda da su kenan yana kaunar su ko kuma a'a Allah yana fushi da su malai yace wannan amsar ita ma za a amsa ta ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine cewa ta bangaren Allah madaukakin sarki shine wa hal yakunu muhibban laha min jihati ifda'iha ila mahbubihi wa in kana yuqiduha li shi ma yanzu amsa ne amma za a bashi tare da tambaya amsar da za a bashi shine cewa shin Allah maɗaukakin sarki yana kaunar wannan abin kasantuwar suna kai ga dalilin samun wani abu nasa na hikimarsa ma'ana wani ƙila ta hanyar saban Allah ne zai koma ya tuba ya samu ɗaukaka to shin Allah maɗaukakin sarki yana son wannan abin da yayi dalilin samun tuban bawa ɗin duk da yake hakikanin abin Allah yana so amma dalilin abin shi ne ya samar da tuban bawa ya koma ya tsarkaka ga Allah ko kuma an duba ta bangaren bawa cewa shin bawa ma yana yadda da wannan abin ma'ana ya zama shi ne abin yardarsa malam ya ce to ka sani cewa fa'alam anna shara kullahu yarji'u ilal adam duk wani abin da yake na shari ne ka sani cewa makomarsa shine asali kone shi kore duk abin da yake na shari ya zama ma'ana babu alkhairi a cikinsa gaba ɗaya da haka an duba shari ta wannan ɓangaren za a ce ba alkhairi ba ne amma idan aka duba ma'ana ta ɓangaren abin da yake kunsa ko da shi sharin abin da zai kunsa za a ɗauka cewa ya kunshi abin da yake na alkhairi ne mala ya ce misalin shi yadda za a gane shi ne kamar zukata waɗanda suke marasa kyau ya ce mitaluhu annan nufusa shirira wujudu ha khair min haitu hiya maujuda. ma'ana zukata waɗanda suke marasa kyau kasantuwarsu mala ya ce wannan alkhairi ne a matsayin su kasantuwarsu wa inna ma hasala laha sharu bi qat'i maddatil khairi anha ai shari ne ya auka cikinsu ne saboda wani sinadari na alkhairi da aka cire a cikin waɗannan zukata fa innaha khuliqat fil asli mutaharrikatan la taskun domin asali an halici duk wani abu yana motsi ne bai tsaya waje ɗaya. fa in u'inat bil ilmi wa ilhamil khairi harwata idan aka taimake ta aka motsa ta ga aikin alkhairi sai kaga ta yi aiki wa in tulikat taharrakat bi tab'iha ila khilafi idan aka barta kuma ita karantanta sai ta juya ka koma ga shari din malai yace to wa harakatuha min haythu hiya harakatu kai, dan haka motsinta alkhairi ne amma tana zama shari ne ta dalilin wani abu eh, yake zama shari ba wai ta hanyar motsinsa ba malai yace kuma shi shari dukkansa zalunci wa sharu kulluhu zulmun dukkanin shari gaba ɗayan shi zalunci ne me yi zalunci ma da ya ce wa huwa wabu ushai fi ghairi mawdi'i ka ɗauki abu ka sa shi inda bai dace ba wannan shi ne zalunci shi ya sa wanda zai bauta ma wani Allah ya ɗauki bautar Allah ya sa ma wani shi ya sa ake kiran shi zalunci wannan nau'i ne na zalunci shirka da Allah saboda mutum ya ɗauko abin da yake haƙƙin Allah ne ya sa ma wani zalunci shine ka ɗauki wani abu da bai dace ba ka sa shi a wani wajen da bai dace da shi ba yace falawudi a fi mawdihi ya yakun shar'an fa ulima anna jihata shari fihi nisbatun idafiyya wa lihadha kanat al-uqubat fi mahaliha khairan fi nafsiha wa in kana sharon bin nisbati ila al-mahall alladhi yana nufin cewa ko da abu a ce abu ne wanda yake yana da shari amma ba wai dukkansa shari ba ma'ana yana kunsar wani abu da yake alkhairi kamar yanzu alal misali rashin lafiya alkhairi ne ko shari ne eh a wajen bawa me rashin lafiya shari ne a wajensa mana abu ne mara kyau amma kuma alkhairi da hakan an kalli tsoron shi rashin lafiya ba za a ce shari ba sai dai da abin da ya kunsa kila zai zo da wasu abubuwa kila cuta ta auka kan ba amma wa ya samar da cutar Allah madaukakin sarki da haka ba za a ce wai dukkan ta ba ce gaba daya haka duk wani abu makamancin wannan haka yake ba za ka kalle shi ka ce dukkan shi sharri ba shi yasa ya gabata a cikin wannan darasi kuma yana sake maimaituwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kora sharri daga Allah madaukakin sarki duk da yake Allah ne ya samar da komai amma yana kore shi daga Allah saboda an kalle shi ta wannan fuska din yana cewa wal khairu bi sai ya ce kuma wa sharru shi ma bi yadayhi me yake cewa laysa ilayka yace wal khairu bi yadayka wa sharru laysa ilayka alkhairi yana gare ka Allah madaukakin sarki sharri kuma baya gare ka ma'ana ba a danganta ma baka zuwa ka ce Allah madaukakin sarki ya yabi kaza da ya aikata ko ya samar da shi dukkan shi sharri wannan babi ne na ladabi da Allah madaukakin sarki saboda cikin hikimar Allah zaka samu wannan abin da kake ganin shari ne akwai alkhairi a cikin sa yanzu mutane nawa ne rashin lafiya take canja su su zama mutanen kirki mutane nawa ne rashin lafiya take daukaka darajar mutane nawa ne wanda rashin lafiya take kankare musu kurakuran su su tsarkaka to an duba wannan sai a ce shari ne ko alkhairi ko alkhairi amma bawa zai dinga gani a bangaren sa shar amma waje Allah madaukakin sarki huwa khair shi yasa irin waɗannan hikimomin ake la'akari da zuwa irin wannan abubuwa yanzu da wani misali amshakin dan kasuwa zai zo ya samu dukiyarsa ta kone a shago zai ce wannan ai shari amma bai sa akwai alkhairin da yake ciki ba ta iya yiwuwa barin shagon na a hannunsa ba alkhairi bane inda wuta bata taba shi ba ila Allah ya tsarkake mishi ne saboda wani abu a gaba wannan duka hikimomi ne na Allah madaukakin sarki da ba sa samuwa daga wuta ta kona shago wannan mutum zai ganshi a matsayin mai alkhairi amma kago kana cewa alkhairi za a ce wannan bai da alkhairi a ce wannan shari ne an gane ko to amma akwai wasu hikimomin Allah a cikin sa shi yasa ba a danganta ma Allah madaukakin sarki cewa akwai shari tare da shi shi yasa malam ya ci gaba da wannan shi bayanin da ya takaice anan yace duk abin da mutum zai samu misali idan ya zama akwai ɗanɗanon wahala da tsanani to wannan wani abu ne daban da ya kunshi shi wannan abin da ya same shi amma ba dukkaninsa ba ya ce fasara zalikal alamu sharran bin nisbati ilaiha wa huwa khairun bin nisbati ilal fa'i wanda ya aikata abin shi alkhairi ne shine Allah madaukakin sarki amma wanda abin ya auka a kansa zai dinga ganin kaman hakan sharri ne domin zai ganshi mummuna shine hikimar da kuma sirrin annabi Ibrahim a cikin addu'o'insa da yake yake cewa allazi khalaqani fa huwa ya ce wanda ya halicce ni kuma yake shiryar da ni allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa Ya ce wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni a gaba sai ya ce da ya zo maganar rashin lafiya inda rashin lafiya wannan shari ne ya ko amma wancan shiriya da halitta da ciyarwa da shayarwa duka ba yana ganin alkhairi amma da ya zo rashin lafiya sai ya ce wa idha ya ce idan ni na yi rashin lafiya bai danganta ma Allah saboda akwai alkhairi ya ce bai ce wa idha amradani fa huwa yushfin sai yace wa idza maridtu fa huwa yashfin in ni nayi rashin lafiya ke warkar da ni mana bai danganta ma cewa Allah ne daura masa wannan ladabi ne da Allah saboda me a cikin rashin lafiya ko wani alkhairi da zai same shi shine kuma hikimar da shi ma annabi ayyub <clears throat> yake faɗin cewa rabbi anni massani yadur rabbi anni massani yadur Eh, ma'ana cuta ta samu annaba ayyu Allah ne kuma ya jarabe shi da wannan cutar amma bai ce rabbi anzalta bi yadur Allah ta daura mun cuta bai ce rabbi anni massani yadur ya Allah cuta ta same ni da haka yana daga cikin ladubba haka kar mutum yana cikin rashin lafiya ya ce to Allah ka daura mun kaza ka yayi wannan baya cikin ladabi saboda daura ma din da ya akwai wata hikima a cikin ta saboda za ta iya zama akwai alkhairi a cikinta ya zama shari gaba ɗaya gaba ɗayansa to shine malam yace fa innahu subhanahu lallai shi Allah mai tsarkaka la yakhluqu sharran mahban min jami'il wujuhi wal itibarat Allah baya taba halittan abin da za a ce 100 bisa 100 dukkan shi shari dari bisa dari a ce dukkan shari ne Allah ya halitta babu yanzu kaman wuta da Allah ya halice ta ga masu saba mishi shari ce wuta mi'a bil mi'a ɗari bisa ɗari akwai waɗanda sai sun shiga wutar nan zo su shiga aljanna khair a gare su su shiga ne saboda a duniyan nan ba a tsarkake su ba dan haka ba za su shiga aljanna ba sai an tsarkake su a can sannan kuma wasu haƙoƙi da ba a iya biyan su ba ko aka ki biyan su ba kuma yanda za a iya nemo wannan haƙoƙin a biya su a irin wannan lokacin sai dai a biya su ta hanyar azabtar da wannan bayin da suka ci wannan haƙoƙin shi wanda aka ci haƙƙinsa ya samu waraka domin kamar kai ne mutumin da ya zo ya ci ka, ko ya zalunce ka kaga an kama shi an ce za a mishi wani abu kuma ba a mishi kuma ba hankalinka ba zai kwanta ba amma ko dan kulle shi aka yi na dan kwanaki zaka ji kai to ka samu ka samu sarari an karba ma yancinka ko da ba a karɓo ma abin da ya karba ba kaga abin da kake nema a wajen shi in aka dan saka ya shi na yan kwanaki aka ɗan ɗaure shi in ya fito zaka ce to ai ko ba komai dai an dai rage wahala to haka ne saboda haka malai yake cewa Allah bai halitta wani abu da za a ce ɗari bisa ɗarinsa sa akwai wani abu na alkhairi tare da shi fa inna hikmatahu aba zalika domin hikimar Allah ba ta yin haka babu haka cikin hikimar Allah a ce komai ɗari bisa ɗari shani ne babu bal qad yakunu dhalika al-makhluqu wa mafsadatan bi ba'd al-i'tibarat ta yi wani abin da Allah ya halitta din an yi la'akari da wani abu shari in an kalle shi ta wani bangare kuma ba shari ba wa fi khalqihi masaliha wa hikama bi i'tibaratin ukhra in an duba halittar shi kuma ta wani bangare sai aga akwai maslahohi akwai maslaha a ciki arjahu min itibarat mafasidihi wanda suka fi rinjaye fiye da barnarsa mana yace balil waqi'u munhasirun fi dhalika fala yumkin fi janibil haqqi jalla jalaluhu yace bai yiwuwa ta bangaren Allah madaukakin sarki an yuri da shay'an yakunu fasadan min kulli wajhin bi kulli itibarat bai yiwuwa ta bangaren Allah madaukakin sarki a ce yayi nufin wani abu da 100 bisa 100 sa shari ba yiwuwa haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi nufinsa idan alkhairi ne ma'ana ɗari bisa ɗari alkhairi idan shari ne kuma zaka samu ɓangarensa alkhairi ɓangarensa kuma shari. la maslahata fi khalqihi bi wajhin ma hadha huwa abyanul mahal mana yace wannan shine cikakken bayani fa innahu subhanahu bi yadihi alkhair domin shi Allah wanda ya tsarkaka alkhairi dukka yana gare shi ne washaru laisa ilayhi aga yayi bibiya da wato tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal kullu ma ilayhi fa khair yace kai in ka lura ma duk abin da yake ga Allah madaukakin zarki alkhairi ma'ana duk wani abu da Allah madaukakin zarki alkhairi ne cikin sa washaru inna ma hasala li adami hadhihi al-idafa wan nisbati ai sharrin yana aukuwa ne wato saboda rashin danganta shi ga Allah falau kana ilaihi lam yakun sharran in dai ga Allah aka danganta shi bai zama shari sai dai zama alkhair Malam yace ka lura da wannan fanqita'u nisbati ilaihi huwa alladhi sayyarahu sharran yace idan mai tambaya ya sake tambaya yace lam tanqati nisbatuhu ilaihi lima tanqati nisbatuhu ilaihi khalqan wa mashi'atan me yasa za a katse a ce ba a danganta shi ga Allah wajen samarwa da nufi shi shari din me yasa ba za a danganta ga Allah ba malai yace huwa min hadhihi aljiha laysa bi shar wannan ba shari bane fa inna wujudahu huwa almansubu ilay wa huwa min hadhihi aljiha laysa bi shar in an duba wanda ya samar da shi din wanda ya samar da wannan an duba ne shi zaga shi wanda ya samar din ai alkhairi yake nufi da bayinsa yanzu da Allah ya halicci rayuwa da mutuwa kowa ya san mutuwa dai ba ke shari ce a wajen mutane ko kuma ba a san ta amma wa ya halicce ta to mutuwa akwai alkhairi a ciki ko babu fi kai ma'ana yanzu aka ce ba a mutuwa misali aka ce ba mutuwa a yanda gidan duniya yake da damuwoyinsa ya rayuwar mutane za ta kasance mutum da kanshi ma zai zo ya roƙi mutuwa ai saboda rayuwar shi ba za ta iya dorewa a haka ba mutuwa ba akwai lokacin da za a zo babu mutuwa saboda wancan rayuwa ce daban da ba irin ta wannan gida ba ba irin wannan lokacin babu babu mutuwa amma wannan gida da muke cikin shi gida ne da ya lazumci za a mutu a cikinsa saboda gida ne na aiki da kuma jarabawa shi yasa za a mutu bayan wannan aiki da jarabawa ne saboda duk wanda ya yi jarabawa yana tsammanin a bashi mene a akwai sakamako duk wanda ya jarabawa yana tsammanin sakamako kuma sakamakon ba nan bane haka a gidan jarabawa sakamakon yana zuwa ne bayan jarabawa saka lokacin da aka tashi a gidan sakamako shi yasa ba ba gidan jarabawa bane can kuma can kuma sakamako ne za a yi yasa irin wannan lokacin za a yi rayuwa wacce take ba ta katsewa saboda ba a can ba aiki za ka yi kana jiran wani abu ba ka riga ka gama aikin abin da za a baka shi aka baka ake so ka gino a kansa shi yasa babu kuma wani jarabawa a can ba a ce kai wani aiki da akwai lada a cikinsa akwai wani abu to ma da ya ce idan aka duba ta ɓangaren wanda aka danganta abin gare shi ba za a ce shari ba ne sharin da yake cikinsa shine wace wa sharrul ladhi min adami imdadihi bil khairi wa asbabi sai dai in ba a karfafe shi da wato sinadirai na alkhairi da dalilansa ba wal adamu laysa bi shay hatta yunsaba ila man bi yadihi al khair yace fa in aratta mazida ilahin lidhalika idan kana son karin haske akan wannan bayanin yace fa alam ka sani cewa anna asbabal khair thalathatun cewa duk dalilai na alkhairi suna tattarewa ne a cikin abubuwa guda uku na farko al-ijad samarwa wal i'dad da kuma tanadi da kintsawa wal imdad da karfafawa fa hadhihi hiya al-khair wa asbabuha wannan shine alkhairi da dalilan su fa ijadu sababi khair mala yace samar da eh, dalilin eh, samar da dalili wannan alkhairi ne Allah ne yake samar da dalili to wannan alkhairi ne yace wa huwa ila wa i'daduhu tattalin da tanadinsa sa shi ma alkhairi ne shi ma na Allah ne wa imdaduhu karfafa wannan abin da haɓaka shi shi ma alkhairi ne shi ma na Allah ne fa idza lam fihi idadun wala imdadun hasala fihi shar idan Allah bai tanade shi ba bai kintsa shi ba to shine sai wannan sharin ya shiga cikin wannan abin bi sababi hadha al-adam alladhi laysa ila al-fa'il wa inna ma ilayhi dhidduhu sai ma da ya ce mai tambaya ya sake tambaya to me yasa Allah bai tanadi wannan abun ba har ya bar shi ya zama shari kuma wannan ma'ana ba wai yana wani ne yake tambayar sa a'a yana kawo ma ne inda mai tambaya zai tambaye ka akan kaza ce to me yasa Allah bai yi kaza ba to me yasa bai yi kaza ba kaman yana karantar da kai ga irin amsar da zaka ba sa yace to me yasa Allah madaukakin sarki ba zai ba zai mayar da komai da komai ba za a ce shari bai zama alkhairi ba mala ya ce wa maktada fil hikmatu ijaduhu wa ibdaduhu fa innahu subhanahu yujiduhu wa yumidduhu duk abinda da hikimar Allah ta kunsa yayi tanadin sa din to Allah madaukakin sarki zai tanadin sa abin da kuma hikimarsa ba ta kunsa yi tanadi ba ba zai yi ba sai ya bar shi da wannan barnar da take cikin sa قال يوجده ويمده ما اقتدت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته فإيجاده خير وشر وقع من عدم إمداده فإن قلت يشي إذا مي تنبيه ساكي تنبيه فهلا أمد الموجودات كلها me yasa Allah ba zai tanadin duk wasu abubuwan da suke samammu bane ya zama tsantsar su alkhairi ne ma'ana ta yanda ba shari a cikin su wannan mustahil ne wannan abu ne da yake ba zai yiwu ba a ce komai da komai alkhairi hada mustahil malai yace fa hada su'alun fasid yasa ce wannan tambaya ce wacce take tabarna a ce komai da komai duka alkhairi ne wannan yace tambaya ce tabarna yabunnu mawliduhu anna taswiyata bainal mawjudat ablagu fil hikma shi wanda yake tabbayar yana ganin dole a daidaita kowa da kowa a komai da komai a wani abu ne da ba zai ba yanzu ta ce a daidaita annaba da wanda ba annaba ba eh abin wannan tambayar ta kunsa ke in an ce komai ya zama alkhairi ma'ana yanzu kowa ya zama shi ma kamar annabi a zuciyarsa da aikinsa da kusancin shi da Allah wannan abu ne da ba zai yi ba an gane ko to da yace ko da mai tambaya zai tambaya sai a ce ai wannan ba zai yi ba wa hada ainul jahal wannan shine hakikanin jahilci in akwai jahili balil hikma kullul hikma cikan hikimar Allah madaukakin sarki shine wannan bambance bambance da ake samu ma'ana ka samu bambance bambance cikin bayin Allah ka samu bambance bambance cikin halittun Allah cikin ayyukan Allah wannan hikima ce ta Allah sai ka ga wani ya kai kololuwar daraja wajen kusanci da Allah sai ga wani yana can ƙarƙashin daraja wajen nisanta da Allah wannan hikima ce ta Allah ta sa haka Mala ya ce, Walaisa وليس في خلق كل نوع منها تفاوت فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية ka nuna bambance-bambance yana faruwa ne ta wasu abubuwa da za a ce an bambanta kaza da kaza lam ya ta'allaq biha al-khalq wa illa fa laysa fil khalqi min tafawut alai ce fa in taba alai zalika alayka wa lam tafham hu haqq al-fahm faraji idan har baka iya gamsuwa da irin wannan bayanin ba ya ce to yana ma nuni ka koma ka fahimci zancen mai waƙe ne yake cewa idan lam tastati shay'an wa jawisu ila ma idan ba za ka iya abu ba to rabu da shi koma abin da za ka iya kama zakara dukira kamar yadda aka ambata annal asmu'iyya ijtama bil khalil ibnu ahmad wannan manya manyan malaman harshen larabci ne da imamul asmu'i da kuma imamu Alkhalil ibnu ahmad al-farahidi wanda wasu suna cewa shine wanda ya fara yin wasalin al-qur'ani shi wannan khalil wa harisa ala fahmil al-arubi minhu shi al-asmu'i yana so ya koyi yanda ake waƙe na larabci a wajen al-khalil fa ayahu zalika abin ya gagare shi faƙala lahul khalila man, sai khalil yawman wata rana ya ce mishi ƙabɗi li hadal bait ya ce ina so ka yanka min wannan baitin ma'ana ka fito min da shi wa an shadahu ya kawo masa wannan sai ya fahimci abin da yake nufi sai ya rabu da shi ya ce shi ya kyale shi wasirul mas'ala duk wannan bayanan da mala yake duk yana ginin shi ne akan yarda da Allah ma'ana yarda da Allah sannan kuma shin duk abin da Allah ya samar da shi a a halice na samarwa Allah yana kaunar wannan abin ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba wasu suna cewa duk abin da Allah ya samar da shi to Allah ya yarda da shi yana so shi yasa sai su aikata saban Allah sai Allah ne ya samar dan haka Allah na so to shi wanda yace hakikanin abin da yake boye na wannan matsalar annar riba billahi cewa yarda da Allah madaukakin sarki duk wanda ya ce ya yarda da Allah maɗaukakin sarki to tilas ne rida bi sifati ya yarda da sifofin Allah ba za ka yarda da Allah ka ce a'a siffar Allah ka za kuma baka yarda da ita ba ce duk wanda ya ce ya yarda da Allah to ya zama tilas ya yarda da siffofin Allah ma ce siffofin Allah babi ne wanda yake ana samun rudani a cikinsa tsakanin mutane akwai siffofin da wasu suna ganin ba a danganta ma Allah suna ganin danganta ma Allah wannan sufofin kaman kwatanta shi da bayin shi ne kuma kaskanci ne an gane ko kamar yanzu misali siffa ta dariya ai an san me dariya ko me yake kawo ta farin ciki Allah yana dariya ko bayi irin wannan matsalar ce yanzu wani zai shiga cikin damuwa ya ce to wannan wani irin karatu ne kuma ce Allah yana dariya ko baya yi wani zai ce in ya tashi kawowa sai ya ce to yanda aka ce dan adam wani abu ne yake shiga zuciyarsa da zai warware masa ya sake masa ya sa shi walwala da annashawa wannan shi zai sa shi har ya haifar mishi da farin ciki har ya yi dariya ko to wani in ya tashi siffar ce an ce Allah na dariya sai ya kawo irin waccan siffar ta dan adam sai ya tsora akan Allah kuma Allah ya ce laisa mithlihi shay haka dan an ce Allah yana dariya ba za ka kwatanta shi da yanda dan adam yake yi ba kuma za ka tabbatar ma da Allah wannan siffa ne shi ne mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukakin sarki akwai wasu mutane biyu da za su sa shi dariya ɗayan zai kashe ɗayan kafiri ne zai kashe musulmi an gane ko sannan shi wancan ɗin ya zo ya mutu wanda ya kashe musulmin duk su shiga aljanna Allah zai kalle su ranar tashi alkiyama abin ya ba shi dariya amma karka ce dariya yadda muke dariya wannan siffa ce da ta dace da Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya sanya yake dan dariya ta ɗan adam akwai haƙwara a cikin ta ba ka ce Allah yana da wannan siffa din an gane ko wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali ne akan wanda ya kashe Hamza lokacin da ya kashe Hamza shi wahshi ya kashe Hamza yana kabiri Hamza yana musulmi Hamza yayin shahada sannan shi kuma ya je yaƙi bayan kashe hamza ya musulunta ya je yaƙi aka kashe shi shi ma ya yi shahada idan suka tashi gaban Allah yanzu hamza zai ce shi ya kashe shi yana neman haƙƙinsa a wajen Allah me yasa washi ya kashe shi kuma ga washe shi ma tun yanzu ya zo ya yi shahada ya samu shahada yanzu waye za a kama da laifi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutane biyu in sun tsaya gaban Allah Allah madaukakin sarki za su sa shi dariya amma mutum ba zai zo ba za ka zo ka ce to bari ka yi bincike akan ya dariyar Allah take ba amma kuma dole ka yadda da wannan siffa saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da wannan haka nan fushin Allah Allah yana fushi ko Allah baya fushi Allah ya ce al-maghdubi alaihim al maghdubi alaihim banda wanda Allah ya fushi da su ghadiba Allahu alaihim Allah ya fushi da su dan adam yana fushi ko baya fushi fushin shi irin na Allah ne ba irin na Allah bane sannan ana tunanin dan adam me yake tazar mishi da fushi eh wani abu da za a mishi kila ko na danne haƙi ko na tunzura shi ko wani abu har ya zama ya haifar masa da wani abu a zuciyarsa ya taso har ya nuna wasu abubuwa na nura rashin yarda to an kana cewa Allah ya yi fushi kana nufin irin wancan fushin ne na amma ka yi imani da cewa Allah yana da wannan siffa ta fushi abin da ya sa wannan bayani yake zuwa saboda wasu suna nuna cewa ba fushi ake nufi na hakika ba suna nufin fushin Allah shine idan ya ma mutum azaba wannan shine fushin idan wanda ya saba ma Allah Allah ya masa wata ukuba ko ya daura mishi wata halaka to wannan shine fushin haka nan kuma idan an ce jin kan Allah sai su ce a'a ai jin kai shine kaman zuciyarka ta karye ka tausaya ma wani to an ce Allah yana jin kai zai sai a ba jin kai bane jin kai shine Allah ya dauki mutun ya sanya shi cikin rahamarsa kaga an dauke siffar gaba daya raba ta da Allah to mala yake cewa duk wanda ya yarda da Allah dole ya yarda da siffofin Allah su siffofin Allah madaukakin sarki din nan ma'ana siffofi ne da ba a bincike cikin ya suke da su tunda Allah ya ce laysa kamithlihi shay la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'ali haka nan kuma eh, ba a cewa yaya fishin Allah yake ba a cewa ya yi kama da wani ko yana da wani ba a yin haka sai dai ka tabbatar mishi da wannan siffa to duk wanda ya yadda da Allah dole ya yadda da wannan siffofi na Allah shi shine malam ce, yarda da Allah ya kunshi cewa lallai tilas ne ka yadda da siffofinsa da ayyukansa ayyuka ayyuka da Allah yake yi na zabi ne kamar zance Allah yana zance duk sanda ya so amma zancen Allah ba irin zancen ɗan adam ba ne Allah ya yi zance da annabi Musa ko Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima ya Musa la takab wa yake gaya masa wannan magana Allah ne yake gaya masa wannan zance ne Allah yake yi amma ba irin zancen mu ba haka ne ko domin shi dan adam in zai yi zance yana buƙatar kila akwai harshe kuma harshen nan sai ya jike da yawo sannan bayan haka sai ya yi tunanin me zai faɗa sannan sai akwai lebe sannan akwai firici abinda zai fito na baƙaƙe to haka Allah maɗaukakin sarki yake zance la ba maganar ka zo ka yi tunanin kuma ya Allah yake zance ka san dai Allah ya zance sai ka tabbatar mishi da cewa yana zance wannan fi'il ne aiki ne ko kuma misali Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama zai zo dan yayi ma'ana hukunci tsakanin bayinsa ai duk mumin ya imani da wannan to sai wani zai tambaye ka ya Allah zai zo wannan ba wanda ya san ya Allah zai zo Allah dai ya tabbatar da cewa zai zo ranar tashi alkiyama hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi hulalin min al-zaman haka nan waja a rabbuka kaifa yaji ya zai zo in yanzu kila shugaban kasa ne kuke jira in zai zo sai an zo an share hanya sai an yi abin nan an yi tawaga an yi to zuwan Allah ba haka bane ba wanda zai iya gaya ma ya zuwan Allah yake to amma dai zaka yi imani da Allah cewa aiki ne nashi zai zo din an gane ko amma ya zai zo wannan ba wanda ya sani alkaifu majhul ba wanda ya sanya dan Allah ya ce laisa kamithlihi shay' ba wanda ya kama da shi ko a cikin sunayensa ko ayyukansa ko sufofinsa Ya ce wa asma'i haka nan dole ne wanda ya yarda da Allah ya yarda da sunayen Allah duk sunan da aka faɗa na Allah ba za ka kore shi ba aka ce Allah madaukakin sarki as-sami mai ji ne dole ka yarda Allah mai ji ne wannan suna ne nashi al-mutakabbir Allah mai ji ne ma'ana ji na nuna isa dole ka yarda da wannan sunan suna ne na Allah an gane ko wa ahkamihi kuma yarda da Allah ya kunshi cewa tilas ne ka yarda da duk hukuncin Allah wala yastalzimu rida bi maf'ulatihi kulliha bal haqiqatu al-ubudiyya an yuwafiqahu 'abduhu fi ridahu wa sakhatihi yace kuma ba tilas bane duk abubuwan da kuma Allah ya aikata din ba a tilasta ma yarda da shi ba abinda ake nufi da kai shine bauta ma Allah cikin abin da yake na yardarsa ne da fushinsa fa yarda minha bima yarda bihi kai kai yarda da abin da Allah yake yarda da shi kuma kai fushi da abin da Allah bai so fa in qila yace har yanzu idan mai tambaya yayi tambaya wannan tambayoyin da malai yake kawa suna da amfani sosai saboda kai ma a ka, wani lokacin zuciyarka za ta dinga tambayan ka to me yasa kaza to ga amsa na malai na bayarwa idan mai tambaya yayi tambaya yace to fa huwa subhanahu yarda uqubata man yastahiqqa al-uquba fa kaifa yumkinu al-abdu an yarda bi uqubatihi lahu idan har Allah madaukakin sarki ya yadda da cewa duk wanda ya cancanci uquba Allah yana masa uqubar kuma yin hakan yarda ne na Allah Allah ne yarda ya masa hakan to ya za a yi bawa yarda da wannan shi kuma yarda cewa Allah ya masa uquba mala yace lawafaqahu fi ridahu bi uqubatihi laqalabat ladatan wa sururan in dai da a ce ma'ana bawa zai yarda da ukubar da Allah madaukakin sarki ya masa akan ya cancanci ukubar to wannan ukubar za ta mai masa za ta zama mu masa jin daɗi ne inda ya cancanci ukubar Allah ya masa ukuba ya ce to ya in har ya yarda da ukubar da Allah ya masa din to wannan ukubar za ta rikide ta koma jin daɗi kamar misali annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya fita daga garin mutanensa ya kira mutanensa ya kira mutanensa suka ki ba da gaskiya da shi ya roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa ya Allah mutanen nan ba ni da tsammanin za su yi imani don haka ni na kira su sun ki don haka Allah ka yi hukunci a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ji kiransa annabi Yunus sai ya fita a garin ba tare da Allah ya mushi izinin ya fita ba da ya fita sai Allah madaukakin sarki ya fishi da shi da wannan fitar da idan Allah madaukakin sarki bai ce ya fita ba Allah ya ce ah, fasbil li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idna da wa huwa madmum yana cikin zargi mana shi ma ya zargi kanshi da abin da ya aikata lokacin da ya fita yana cikin zargi ma'ana da ya hau jirgin ruwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labari shi ya kaurace ma mutanen duk abin da zai same su ma ya same su alhali shi bai san daga baya sun tuba sun koma ga Allah Allah ya yafe musu shi kuma ya riga ya fita to fitan nan da yayi ma'ana Allah madaukakin sarki bai yarda da wannan fitan ba sai jirgin ruwan yayi ta tangal tangal kuma a cikin mutanen jirgin ruwan suka ce to lallai fa duk yanda aka yi akwai wani mai laifi a cikin jirgin ruwa ya ce musu shi ne mai laifi suka ce ba shi ba ne don bai yi kama da masu laifi ba wannan shi yasa ake so mutum ya dinga siffantuwa da siffofi masu kyau idan mutum ya siffantuwa da siffofi masu kyau ba za a taɓa ɗaura masa zargi ba suka yi suka yi ya ce shi ne mai laifin suka ce shi ba shi ba ne suka ce ba shi ba ne ya ce shi shi ne a shi yasa abin da ya yi sai da aka zo aka yi ƙuri'a da ƙuri'a ta zo sai ta faɗa kan shi cewa shine mai laifi a haka ba su yarda shi mai laifi ba ya ce to gudun kar mutanen su hadaka shi zai faɗa cikin ruwan da haka sai ya tsunduma ruwan sai jirgin ya miƙe kuma to kaga Allah madaukakin sarki ne din ya hukunta masa wannan abu Allah ya tsare shi a wani waje cikin teku cikin kifi kuma Allah ya tsare shi gashi dai yana raye amma kaman baya cikin rayayyu dan wanda yake cikin kibi, kifin na rayuwa kamar baya cikin rayayyu kenan yana cikin wannan yanayi ya koma yana roƙon Allah madaukakin sarki ma'ana wannan kamun da Allah madaukakin sarki ya masa da ya yadda da cewa Allah ya masa ai ya koma ga Allah madaukakin sarki kuma hakan ya zama masa wani jin daɗi da nasara da ɗaukaka dan Allah madaukakin sarki ya ce da bai yadda da wannan hukuncin ba bai koma gare mu yana ambatan mu ba da ya dawwama a cikin wannan abin har abada amma Allah madaukakin sarki ya umarci kifin da yazo ya ajiye shi a bakin teku aka tsiran masa da abin da zai ƙara mishi ƙarfin jikinsa ya warware ya watsake ya koma cikin mutanensa ya zauna a cikin su to kaga hukuba ne Allah ya kama shi da shi amma da ya yarda da wannan sai ya zama masa jin daɗi to haka nan annabi ayyub lokacin da Allah ya jarabe shi da wannan jarabawa din hukuma ce Allah ya masa amma da Allah ya jarabe shi ɗin lokacin da ya sami yayewa sai ya sami cikin farin ciki da jin daɗi da ya mafi na bayan da yake ciki ko don haka ko bawa ne idan ya saba ma Allah Allah ya jarabe shi da wani abu in ya yadda da wannan jarabawa din to lallai za ta rikide ta zaman masa alkhairi a baya abinda malai yake nufi kenan an gane ko saboda haka malai yace walakin la yaqa'u min dalika fa innahu lam yuwafiquhu fi mahabbatihi wa ta'atihi allati hiya sururun nafsi wa qurratul aini wa hayatul qalb fa kayfa yuwafiquhu fi mahabbatihi lil uquba allati hiya akrahu shay'in ilayhi wa ashaqqu shay'in alayhi bal kana karihan lima yuhibbuhu min ta'atihi wa tauhidihi فلا يكون راضيا بما يختاره من عقوبته ولو قبل ذلك لارتفعت عنه العقوبة mala yi dai bayani akan wannan cewa lallai inda lallai bawa zai yi muwafaka ga Allah da hukumar da ya masa to lallai abin zai zama masa sakewa da walwala da farin ciki in gane ko yace amma hakan bai cika samuwa ba sai ya sake kawo tambayar mai tambaya fa in qulta fa kaifa yajtami'u riba bil qaba alladhi yakrahu al-'abd min al-maradi wal faqri wal alam ma karahiyatihi akwai addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake Allahumma inni as'aluka bi ribaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika har zuwa ƙarshen addu'a gane ko wa as'aluka rida ba'da al-qada wannan ita ce gaban ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka azurta ni da yarda bayan kamun hukunci ma'ana bayan abin da ka hukunta min ya same ni ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da yarda sai mai tambaya ya ce a ah, ya za a yi wannan yardar da ƙaddarar da Allah ya yi ka samu a wajen bawa alhalin bawa baya son wannan abin da ya same shi rashin lafiya ne ya same ka kuma ka riga ka roƙi Allah ya azurka ta da yarda bayan hukunci ce bawa fa baya son rashin lafiya to ya za a haɗa yarda kuma da wannan abin da bawa baya so to wannan ita ma tambaya ce da mai tambaya ya kawo mala yake cewa ai babu cin karo a cikin wannan fa innahu yarda bihi min jihati ifdahi ila ma yuhib yace abinda ake nufi da yarda a cikin wannan hukuncin domin yarda ne ta bangaren idan aka lura da cewa ma'ana ya jibinta shi ga abin da shi yake so kuma yana kyamar abin saboda raɗaɗin da abin yake masa amma ba yana kyamar nauyin da Allah ya daura masa na wannan jarabawar ba kamar misali magani da mara lafiya yake sha mai tsananin ɗaci yana son maganin ko baya so amma yana son aikin da maganin zai masa to kama haka ne za ga wani yanzu kamar misali ya fi faruwa a ƙananan yara wani yanzu ƙaramin yaro in za a bashi magani ya dinga bige-bige sai an kama shi an matsa bakin an tura masa da karfi baya so ita ma uwar kila ba ta son hakan amma tana son lafiyar yaron ko ba ta son zafin da yake cikin abin amma tana son amfanin da ke cikin magani to shine ma'anar yarda da kaza na Allah ma'ana bayan Allah ya hukunta e, zafin da zaka dinga ji na wannan abin da ka samu da wahalhalin da damuwa da zaka shiga lallai dan adam baya so amma kuma yadda Allah ya daura ka akan wannan abin da abin da zaka samu bayan gushewar wannan abin ai kana son shi saboda haka abubuwan guda biyu suna iya haduwa lokaci daya ba ka son raɗaɗin kuma kana son yardan Allah amma ba ka son raɗaɗin da kake samu a yanzu ko sallah ce aka zo ana yi ta azumi din nan ta asha mun aka dade a tsayuwa za ga wani yana ta mummotsa kafa shi ba ya son dadewan tsayuwa amma kuma yana son abin da zai samu na lada ai amma za ka ga wani ya gaji ya gaji baya so wani an yi ma wasu rakawoyin sai ga ya dan juya sai koma baya zauna to ya gaji ba zai iya baya so amma da ya ji kuma kusa yin ruku'u saboda yana so ya riski wannan layin sai koma ya sake ya sake jonawa saboda haka abubuwan guda biyu suna iya haduwa don haka kamar magani ne wanda ba a so amma kuma an san akwai waraka a cikin shi yanzu kamar mutumin da ya taka kusa aka zo za a mishi sakiya yana sabiya wani ba duk girman shi sai an daddanne shi ba kibiya ce za a sa a wuta sai ta yi ja sai a zo a soka a cikin wannan abin sai ya kona abin ya kashe wannan dafin sai a zari za ga baka so ko kuma misali mutumin da ya karye ya san wajen mai gyara za a kai shi kuma sai ya ta mummurta kafan nan baya son wannan zaman amma yana son gyaran ai ai ba zai zauna ya ce shi fa ba za a gyara kafan nan ba da kanshi zai ce a kai shi wajen mai gyara saboda me baya san zafin amma kuma yana san kafar ta miƙe saboda haka ko da mutum baya son ma'ana abin da Allah yake ɗaura mishi na wahalar talauci ko wahalar kunci amma kuma yana mai yarda da abin da zai samu bayan Allah ya hukunta mushi wannan shine sakamakon da Allah zai mushi idan ya yi haƙuri da haka ba wani cin karo don a a cewa idan ya ji zafin raɗaɗi ya ci karo da yarda Allah bai ci karo ba guda biyun suna iya haɗuwa gane ko to ya sake kawo ta tambaya wacce za mu tashi a kanta ce idan mai tambaya ya sake tambaya ya ce kaifa yarda li abdihi shay'an wala yu'ayyinuhu alayhi ta yaya Allah kuma zai zai yarda ma bawa wani abu alhalin bai tilasta ma bawa abu abu ba shi ma akwai amsar da malam zai bayar akan wannan wannan babin yana da muhimmanci sosai saboda wasu damuwoyi ne wato da shedan yake sa ma bawa a cikin zuciyarsa wani ya faruwa daga lokaci zuwa lokaci haka kawai in kana zaunan ka sai shedan ya dinga sa ma wasu abubuwa musamman idan abin ya haɗu da Allah ya jarabu bawa da wani abu shi yasa irin wannan cin jarabawa yake da wahala kwarai da gaske kuma duk wanda ya samu wannan kuma zai samu ɗaukaka yawanci in mutum ya samu jarabawa ko ta rashin lafiya ko ta rashi ko ta wani fatara ko ta talauci ko wahala shi dan yana samun mashiga ya ta ƙara masa wasu abubuwa zai dinga wani ba in bai da gaske ba zai ga kamar yana tuhumar Allah madaukakin sarki dan zai dinga ganin kamar ba shi kadai bane ai ya kamata ya kamata wani ma an jarabe shi da wannan to irin waɗannan tambayoyi da mala yake bujuro da su da amsoshin da yake bayarwa to su ne irin abubuwan da za su warkar da mutum wannan abu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da yardarsa Wa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare zukatanmu daga wato munanan tunani na roƙo Allah madaukakin sarki kuma ya tabbatar da digadigan mu akan musulunci da wa sallam wa barika ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu